An haifi marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Abdullahi Bayero a watan Yulin shekarar 1930. Mahaifinsa shine Alhaji Abdullahi Bayero wanda ya yi sarautar Kano na tsawon shekaru 27. Bayan karatun Alkur'ani mai girma ya yi karatun firamare a gidan sarki da ke kofar kudu a shekarar 1937. Sannan ya halarci makarantar sakandare ta Medel wadda yanzu ake kira da kwalejin rumfa. Ya kuma halarci makarantar koyon harshen Larabci ta SAS. shekarar 1947 ne ya fara aiki a bankin Afirka na Burtaniya wanda aka fi sani da First Bank a yanzu sannan ya koma aiki a hukumar NA wato Native Authority a shekarar 1949 a matsayin magatakarda. A shekarar 1952 kuma ya je ƙarin ilimi a makarantar koyon harkokin gudanarwa da harkokin mulki a Zaria. An zaɓi Alhaji Ado Bayero a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar Kano a majalisar dokoki ta Arewa da ke Kaduna a shekarar 1954 inda ya zauna na tsawon shekaru uku. A shekarar 1957 kuma margayi sarkin Kano Sunusi na farko wato yayansa ya naɗa shi wakilin doka wanda a lokacin yana daidai da babban jami'in tsaro na Kano. Ya kasance a mukamin har zuwa lokacin da margayi Prime Minister Najeriya Sa Abubakar Tafa Balewa ya naɗa shi jakadan Najeriya a ƙasar Senegal a ranar Juma'a 11 ga watan Oktoba shekarar 1963 uku ne kuma aka naɗa marigayi alhaji ado bayero a matsayin sarkin kano na goma sha uku ya hau sarauta yana da shekaru talatin da uku sannan kuma ya yi mulki na tsawon shekaru hamsin da ɗaya. dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su tabbata haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mu kara godiya ga allah madaukakin sarki saboda ɗin ni'imarsa da bayar da ya yi mana alhamdulillah alkawarin allah ne duk wanda ya wa baiwa da nimarsa ya gode masa zai kara masa alhamdulillahi jama'a shekara kwana ce domin yau mun cika shekaru hamsin tunda Allah ya yi mana baiwa da alfarmarsa na danka mana ragamar sarautar Kano cikin rahamar Allah kuma Ubangiji ya sarrafe mana al'umma cike da ƙoshin lafiya da walwala mai yawa biyar da cikin waɗannan shekaru hamsin abubuwa da dama sun wakana wasu ma ba za mu iya tuna da su ba dama haka rayuwa ta fuskara da ubangiji ya tanadi da zai jarraga kowane bawansa don a tantance kyawawan ayyukansa kuma tare da irin sakamakon da ya dace a tsawon shekarun na hamsin mun samu goyon baya da haɗin kai da soyayya mai yawa daga jama'ar kano alhamdulillah dangantakar da abokan zamanmu mu abokanai ne na aikinmu ta yi kyau kwarai sai hamdala mu da gwamnati sun daga ƙananan hukumomi na jiha da na ya ba sai alheri tsakaninmu da jama'a ba kuma sai soyayya da kauna da girma muna neman idan mun yi wa wani wani abu a cikin waɗannan shekaru hamsin ya gafarta mana mu dai ba wanda ya mana wani abu kuma an yi ma muna tabbatarwa da cewa mun yi gafara muna kara godiya ga Allah shi ne abin godiya jama'a zamani fa ya yi ɗuri al'amuran rayuwa sun rikide abin yi kurum shine komawa ga Allah mu kare jin tsoron Allah a zahirinmu da badaninmu a ayyukanmu da magaggadinmu kuma mu zama masu haɗin kai da faɗin gaskiya domin Allah shine maganin kowane irin al'amari kuma dama Allah ya alkawari baya canjawa kowace al'umma al'amari sai dai ta shari'a da kanta jama'a mu kare jin tsoron Allah mu bi umarninsa na koyi da kyakkyawan aiki da kuma barin hani da mummunan aiki ko barna mu yi ƙoƙarin sada zumunci da matsala mu daina gaba da juna mu daina mu daina kushe mu guji tarzoma da ta'adda waɗanda ba za su haifar mana da komai ba sai karin fitina Allah kiyaye manzon Allah ya ce mafi kyawun al'amari tsakatsakinsa kada ku za kile kowane irin al'amari muna horo ga jama'a mu kula da tarbiyyar ya'yanmu tarbiyya ita ce babban bishikin na aikinta mu kula da ta yara a makaranta rabuwa da masoyiya ado bayan roza mu kai shi shewa gamin mutuwarka ya da baka yawa mulkin haka kuma marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya shugabanci jami'ar Unsuka da kuma ta Badum shine kuma sarki mafi dadewa a sarakunan Fulani a Kano da suka fara mulki bayan jihadi a shekara ta 1807 marigayi sarkin Kano Ado Bayero ya rasu yana da shekaru 84 a duniya ya kuma bar mata hudu da 'ya'ya sama da 60 da jikoki fiye da 300 daga cikin 'ya'yan marigayi Alhaji Ado Bayero akwai mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero wato sarki na goma sha biyar a mulkin Fulani da kuma mai martaba Nasiru Ado Bayero sarkin Bici sai kuma wasu da suke rike da sarautu na hakimai ƙarshen rahoton kenan. Rabuwa da masoyiya ado za mu kai shewa gaggamin mutuwarka ya gwada bakarowa mulkin banzawa.